Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini kabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa sunana zainab babaji ni ce kuma ke jan ragamar shirin A yau shirin zamantakewa ya tattaro waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya daga ƙungiyoyi daban-daban don tattaunawa kan ayyukan da suke yi na haɗa kan jama'a domin samun zaman lafiya. Tun bayan da Najeriya ta samu kanta tsundum a matsaloli na tsaro daban-daban da suka hada da fashi da makami, masu tada kayar baya, 'yan boko haramun, rikicin makiyaya da manoma, garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, rikicin kabilanci da na addini da ma dukan wani nau'i na rashin zaman lafiya. Ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da wasu a Najeriya suka rungumi ayyuka daban-daban don gano musabbabin rikice-rikicen da sanya dabarun fahimtar juna tsakanin jama'a da ba da shawarwari shawarwari kan zaman lafiya. Cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka USIP ta yi shekaru da dama tana tallafawa musamman wa gwamnoni a Najeriya da hukumomin zaman lafiya a jihohi da dabarun janyo kowa da kowa don ba da gudumowar zaman lafiya. Cibiyar na kuma horar da masu ruwa da tsaki musamman gwamnati kan manufofi da tsare-tsare da za su kawo zaman lafiya mai ɗorewa. Farfesa Chris Kwaja shine darakta na cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka a Najeriya. Ya ce a cikin nazari da suka yi sun fahimci cewa sai bango ya tsage ne kadangare ke samun wurin shiga. Duk garin da kaga ana samun tashin hankali bango ne ya tsage. Idan kin ga cewa gari ya zama a bace to kadangaren nan ya samu shiga sosai domin wasu daga cikin wannan garin ko al'umman suna aiki tare da irin wayannan mutanen yan ta garin ko kuma akwai wasu yan iska da suke nuna musu su ba da hanya <clears throat> ko kuma suna samun gudumawa daga gun wayannan mutanen so dole ne mu sa ido a tabbata cewa irin wayannan mutanen wanda ana yi amfani da su a gyara kasa za a same su a zauna da su a ba su irin goyon bayan da su ma suke nema wani lokaci wani ba shi da ma kudin da zai kira mutanen ya siya musu ruwa fiye wata ko dan goro da sweet ba shi da shi so idan ka zo ma da dan dubu ashirin sai ka ga abin da dubu ashirin nan zai yi ya fi wani abin da miliyan daya zai yi da gwamnati za ta yi so ya kamata gwamnati ta duba irin wannan kuma to aikin da mu muke yi a USIP irin wannan aikin muke yi mu duba mutane haka mu yi aiki da su muna da yanzu a plateau muna da a kungiya da muke kira network of nigerian facilitators mutanen da suna zama a unguwa an karbe su ana girmama su muna aiki da su amma wani gefen kuma shine jami'an tsaro yan ta garin nan ko kidnappers ne ko masu fashi ta'ada ne fashi da baka can duk suna nan jami'an tsaro idan kun kama irin wa'annan ya kamata al'umma su ji su gani cewa abin da ya kamata a yi a kotu an yi hukuncin nan abu ne wanda talaka baya so ya ji yana so ya gani shi ake cewa gani ya kori ji idan ya gani idan sun gani to za su ba da gaskiya cewa gwamnati na kokari ta yi abin da ya kamata ta yi na tsaro zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina. Rikicin da ke tsakanin makiyaya da manoma ba kaɗai jihohin arewacin Najeriya ya shafa ba, har ma da kudanci. Malam Abdullahi Gambo aiki yake da ƙungiyar Pastoral Reserve wacce ke fahimtar da makiyaya da manoma matakan zaman lafiya. a wannan aikin da muke a kan wannan project din mun kasu kamar kashi hudu ko biyar in ce to amma mu namu bangaren mun dauki bangaren manoma ne da makiyaya don samar da zaman lafiya a tsakanin su na tattaunawa bude wani fage na za su tattauna su fahimci juna domin yan uwan juna ne ba wai ba yadda za a yi arba su duk yadda aka yi so wannan shine bangaren da mu muka dauka muna ganin makiyaya da manoma kusan za a ce shekaru da dama suna faman fafatawa an kasa gane me yake janyo wannan rikici me kuka fahimta fahimtar mu shine kamar yadda muke gaya mutane tun da wuri tun da farin wannan abin kika girga yanzu zai ga kusan shekara ashirin ko ashirin da ɗaya ko da biyu saboda haka akwai 'ya'yan da aka haifa shekara goma kafin wannan lokacin aka zo aka haifi su cikin wannan lokacin wato aka dinga tafiya da su kawai gaba ɗaya kwakwalen su ba abin da aka sa sai rigima so yanzu abun ya kai inda ya koma criminality ne yake jan abin nan amma mu jama'a sun kasa fahimtar wannan wato ayyukan masu laifi ayyukan masu laifi su ne kawai suke duk lokacin da aka huta sai su taba wani wuri in suka taba su kuma jama'a su fahimci haka su rabe tsakanin me rigima ma me mai laifi mai laifi bai da kabila bai da addini sunan shi mai laifi saboda haka idan yayi laifi sai a ɗauki laifinsa sai a ɗora wa manomi ko a ɗauki laifinsa sai a ɗora wa makiyayi wanda yake abu biyun nan sana'a ne wanda ba za ka raba wa'anda ah, suke suke amfana da shi so wannan shine matsalar da muka gano to amma yaya manoma da makiyayan nan za su fahimci cewa masu laifin nan suna tsakanin mu ne kuma mu fitar da su saboda a samu wannan zaman lafiya wato akwai wanda suka fahimta da yawa a ciki to amma kuma akwai wa'anda suke moruwa da abin da waɗannan ɗin suke yi saboda ba sa zuwa haka kawai su yi bai zuwa sai yana da makamin da zai amfani da shi saboda haka akwai a cikin bangarorin biyu akwai masu amfana da wannan sun mai da shi sana'a saboda haka su ne in ba su aka samu aka tare ba to kullum waɗannan masu aikata laifin suna samun wurin da za su je su samu abin da za su yi in ba an tare wannan bane to haka za su su kuma dole ne za su ta kokarin kare wannan saboda ai wuri ne da suke amfanuwa su ba su samu abin da suka ci so batun makamai waɗanda muka ga ake ta amfani da su musamman a wannan mara da aka yi wannan tashin hankali ta ina makaman nan suke fitowa kuma ta ina ita hukuma kila ce ko gwamnati za ta tare shigowan waɗannan makamai To wannan tun daga farko bari mu koma baya ita gwamnati ne in aka ce ba da laifi zan ce su laifin su ne laifin me muna da custom muna da immigration muna da borders din mu da ya aka yi ya aka yi makaman suka shigo amma yanzu ne kuma za a ce za a tattara ya aka yi aka basu daga can suka shigo saboda haka ya zama abin nan eh, mashiganmu da mafitanmu ya zama bai da tsaro mai kyau wanda ta nan kamar yadda ake abin nan abin da ya faru a libya da sauransu nan makamai aka rika ɗauko saboda haka masu cinikin makamai su kuma ai hanya suka samu na cinikayya su suke shigar da shi kuma kullum zaka ga abin karuwa yake kuma su al'umma suna ganin kamar wani ado ne a ce ka mallaki wannan kuskuren da suke kila da za su duba ga jami'an tsaronmu duk wanda ya je aiki in ya koma ofis sai an kira shi ya dawo da abin da ya rike a karɓa a ajiye me yasa ba shi da shi ba ashe akwai matsala kenan saboda haka ko da bayan wannan abu wannan abun kamar ragaya ne aka sai aka sa dutse a kai zai dawo kanmu saboda haka mutane su fahimci wannan makami ba zai taɓa warware matsalar mutane ba magana ita ce za ta warware matsalar mutane. Mr. Godwin Okoko ya yi shekaru da dama yana aiki a ƙungiyoyi daban-daban na zaman lafiya. ya ce duk da shike masu iya magana na cewa zo mu zauna zo mu saba amma al'umma na da damar zaman tattauna matsalolinsu gaskiya kam allah ƙara hakuri ma duk wanda suka samu an yi rashi ta gefen su allah kuma ya ƙara mana zumunci na zaman tare a ta gefen kungiyar mu abin da muke yin zo shine muke zauna muna tattaunawa da manyan kabilu manyan addinu da kuma mutane a ƙauyuka community members suna dan zama da su mu tattauna domin gaskiya kan ba inda yake samu cin gaban gari da karuwan gari in ba zaman lafiya ba so muna kan tattauna muna kan magana kuma domin wannan magana da muke da tattauna kuma a cikin ganewa ne a cikin yadda ne ba dai kiwon sake kawo mun ganu yanzu ba tukun amma da idan Allah da ya mun samu fitanta kenan domin jama'a sun yi da su haɗa kai to da yake kun daɗe kuna wannan aikin amma me yasa sa har yanzu ba samu mafita ba har yanzu mutane ba su fahimci cewa ya kamata su zauna tare ba ne eh, kin san damuwan yanzu kamar wasu damu da muka sami kanmu a ciki ba na rashin ah, zaman tare ba ne aha kaman aka ce aka kai ma ƙauyuka attack ana kone kuna na wannan kuma a ce ba su suke abu da kin ga wannan when i think that one of the damuwa da muke da shi is that an rasa da za separating wato criminality da kuma rashin gane juna a rikici kan mutane sukan samu a inda conflict ne ana inda ake zama da dan samun tashin hankali tsakanin eh, jama'a amma inda kuma abin da zai sa shi bai da daɗin ji ba kyon gani kuma shine a dauki makami a fara fada da juna kai sai a zo na tattuna mene wannan abin da ya ja mana damuwar bambancin nan sai a duba kamar na ta plato yanzu shekaru kusan 20 ana kan wannan irin wannan damuwar kun ga gaskiya ba daɗi ba ya kamata a ce yanzu haka duk kokari da gwamnati suka yi duk kokari da jama'a suka yi duk kokari da kungiyoyin zaman lafiya kungiyoyin kare gari suka yi duk ya kamata a ce yanzu mutane dai sun samu skill sun samu capacity sai su zuna tare su duba mene mu duk muna zuwan coci duk muna zuwan masallaci duk muna zuwan gidan addu'a ya kamata a ce mu duba mene ya fi kyau mene da mene ya haɗa mu ai gaskiya abu ya haɗa mu Allah ɗaya yi mu duka so bambancin mu nan dole akwai ta amma bari mu duba wannan bambancin ba zai sa a ce mu rabawa ya kamata ya haɗa kanmu ni a gabaki daya so yanzu dai kamar da muke saba cewa kullum hakuri muke ba ma jama'a kullum kukan mu ma jama'a a haɗa kai. Malam Sani Suleiman mukaddashin shugaban kungiya ta ƙasa da ƙasa da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya, Mexico, ya ce matsalolin tsaro da bambance-bambance sun janyo komo baya wa Najeriya. musamman mu a nan Najeriya muka kalli jihohi daban-daban wanda suke fama da tashe tashen hankula da wannan bambance-bambance na addini da kabila wanda yakan shiga har gudanarwa na harkokin mulki gudanarwa na har ilimi da sauransu har ya kawo batu na ɗan ƙasa da bako ya haifar da koma baya ya ƙara rura wutar rikicin al'umma yadda har za ka ga rikici a kan harkar tattalin arziki noma kiwo ya juye ya zama matsala na ƙabila, harkar mulki siyasa a ce wannan kabilan shi kaza wannan kabilan shi kaza a maimakon a mai da hankali akan wane ne yake da kwarewa hmm. ɗabi'u masu kyau da adalci wanda in ya samu mulki zai taimaki jiha ko zai taimaki ƙasa. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Sai mun yadda za mu daidaita.